خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أنا نوع بواتك هنا biyu ko ɗaya ga watan sha'ban bayan jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da kama daga ƙarshen watan rajab zuwa wannan wata na sha'ban yanayi ya canja sosai musamman yanayi na tsaro ya ɗauki wani salo daban na shakka musulmi yana bukatar ya koma ga Allah yana bukatar ya nemi kiyayewa Allah mai ruwa da to hanyar kiyayewa babba shi ne mu kiyaye dokokin Allah ya yahfaduka ka kiyaye dokokin Allah to automatically Allah ne ma da kuka zai kiyaye ko da mutum ya fada mummunan hannu to insha Allah Allah zai kyautar da shi duba kisan al-gulam wannan yaro tare da wannan sarki Kada ya fada hannun abokan gaba za su hallakar da shi to mutum da ya kiyaye dokokin Allah kuma shi waliyi ne kuma Allah yana amsan addu'o'in shi addu'a kai ta takaitacciya yayi Allahumma kfinihim bima shi'ta shikenan Allah mai imani kuka yi wadatar da shi ko da abin da Allah ya so ya halakar da su ya sake dawo ne sarki sake addu'a Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah mai imani kuka ya dauki ke karɓi addu'ar shi to imam musulmi abin da zai rige mana shine ihfazillaha yahfazuka kowa ya kiyaye dokokin Allah akan zatin shi to Allah bai kuma da kuka zai kiyaye shi sai zama aljaza'u min jinsil dole sai mun tsoron Allah shi ayyukanmu. mu to sai Allah bai kuma da kuka ya ba mu kariya sannan mu dinga kuma Allah al'afiya al'afiya ita ce ka roƙi Allah mai hima da kuka ya raba ka da bala'i Allah mai hima da kuka ya raba ka da musiba ita ce al'afiya ita kuma mutum yana roƙonta safiya da maraici tana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah kaga al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah ya Allah yana roƙonka al'afuwa afwa afwa wal ina roƙonka afiya afiya ita ce Allah ya raba mutum daga bala'i Allah ya raba mutum daga musiba Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali daga Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini duk abin da zai aibanta min addini ya Allah ka raba shi wa duniyaya a duniya ta duk abin da ya gurbatar da duniya ta ce Allah karba wa ahli wa mali duk abin da zai gurbatar da iyalaina da dukiya ta hanyar abu a sata a shagon a makawarwa su a shago a sa wuta a shago a sa bom shagon ya wargaze to duka wannan abuwa insha Allah ta gama da wata musulman اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ya Allah ka sitice min al'aurata ka rufa min asiri a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne mafi yawanci mutane aka samu ba su da nutsuwa ana tashi ana jin tsoro to wa amin rawati ka amintar min da tsoro na Allah mafi yawanci aka samu yanzu sau da ya kawo mutane amma kana da imani babu abin da zai same ka insha Allah da duba annabi barai wuta za a jefa shi amshi hasbi Allah wa ni'mal wakil amma tsakanin ka da Allah kai ba ihu za ka yi ba amma ka ji shi yana da cikakken imani hasbi Allah wa ni'mal wakil mu ina za mu shi wuta amma da wani ne zuwa ce lokacin da za mu shi na nishi wani iri daban ko yana ihu ko yana cewa kaza da ba ka ji kalmar da yake fita baki mai imani hasbi Allah wa ni'mal wakil to kaga wannan wa amin rawati ka amintar min da tsokuna sai ka roki Allah kuma ya baka kariya ta dukkan jihohi guda shida gaba da baya dama da hagu sama da ƙasa wani wannan siyurjin ba wani yake da shi kawai sai Allah Allahumma ihfazni min bayni yadayya ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي shi manzan Allah sallallahu alaihi da aka shi cikakken kariya baya barin wannan addu'a safiya da marici to ga ba shawara ba imam mutum ya ga ba zai ba shikenan ba lalle ba dole lokacin da musibar za ta zo ta gama da mutum to mutum kuma zai tuno yana so ya addu'a kuma addu'a ba za ta ci amma kana ba da kariya rigakafi ya bi magani wannan duka addu'o'i ne na rigakafi kafin abu ya faru insha Allah Allah bai nima da kuka ya gama da bala'i dire da kwanciya wannan Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu annahu amara rajulan idza akhadha matja'ahu qala in zai kwanta ya ce Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfadha kaga kana neman kariya safiya da marece lokacin bacci Allahumma innaka khalaqta nafsi ya Allah kai ka halicci maraina wa anta tawaffaha kuma kai zaka dauki ran laka mamatuha wa mahyaha mutuwar nan gare ka take Allah rayuwar ba haka